Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da biyar Mawaƙa Dauda tare da shugabannin mayaƙa suka keɓe waɗansu daga ’ya'yan Asaf, Heman da Yedutun don hidimar yin annabci, suna amfani da garayu, molaye da ganguna, ga jerin mutanen da suka yi wannan hidima. Daga ’ya'yan Asaf, Zakur, Yusuf, Netaniya da Asarela. ’Ya'yan Asaf sun kasance a ƙarƙashin kulawar Asaf, wanda ya yi annabci a ƙarƙashin kulawar sarki, game da Yedutun kuwa daga ’ya'yansa maza, Gedaliya, Zeri, Yeshahiya, Shimeyi, Hashabiya da Mitittiya. su shida ne duka, a ƙarƙashin kulawar mahaifinsu Yedutun, wanda ya yi annabci, yana amfani da garaya da yin godiya. da yabon Ubangiji Game da Heman kuwa, daga ’ya'yansa maza, Bukiya. Mataniya. Uzziyel, Shebuwel, Yerimot, Hananiya, Hanani, Eliyata, Gidalti, Romamti Ezer, Yoshbekasha, Malloti, Hotir da Mahaziyot. Dukan waɗannan ’ya'yan Heman ne mai duba na sarki, an ba shi su ta wurin alkawarin Allah don yă ɗaukaka shi, Allah ya ba Heman ’ya'ya maza goma sha huɗu da ’ya'ya mata uku, dukan waɗannan mutane suna a ƙarƙashin kulawar mahaifinsu don kaɗe-kaɗe da bushe-bushe a cikin haikalin Ubangiji, da ganguna, molaye da garayu, don hidima a gidan Allah. Asaf, Yedutun da Heman suna ƙarƙashin kulawar sarki, da su da danginsu, dukansu su ɗari biyu da tamanin da takwas ne, kuma horarru da ƙwararru ne a kaɗe kaɗe da bushe bushe domin Ubangiji, baba ko yaro, malami ko ɗalibi, duk suka jefa ƙuri'a saboda ayyukan da za su yi. Ƙuri'a ta fari, wadda take don Asaf ta fāɗo a kan Yusuf, ’ya'yansa maza da danginsa sha biyu, ta biyu a kan Gedaliya, danginsa da ’ya'yansa maza goma sha biyu, ta uku a kan Zakur, ’ya'yansa da danginsa goma sha biyu, ta huɗu a kan Izri, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta biyar a kan Netaniya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu. ta shida a kan Bukkiya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta bakwai a kan Yesarela, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta takwas a kan Yeshahiya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta tara a kan Netaniya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma a kan Shimeyi, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha ɗaya a kan Azarel, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha biyu a kan Hashabiya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha uku a kan Shubayel, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha huɗu a kan Mattitiya, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha biyar a kan Yeremot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu. ta goma sha shida a kan Hananiya, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha bakwai a kan Yoshbekasha, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha takwas a kan Hanani, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta goma sha tara a kan Malloti, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta ashirin a kan Eliyata, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyar, ta ashirin da ɗaya a kan Hotir, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta ashirin da biyu a kan Gidalti, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta ashirin da uku a kan Mahaziyot, na goma sha biyar a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu, ta ashirin da huɗu a kan Romamti Ezer, na goma sha biyu a kan Yerimot, ’ya'yansa maza da danginsa goma sha biyu.